صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a hudu ga watan jimada akhir bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari talatin takwas. wanda yi daidai da uku ga watan march ne ko march ko uku ga watan march maris kenan ko eh haka turanci na maris shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul muthla fi sifatillahi wa asma'ihil husna na sheikh muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na talatin da biyar mun kwana a ka'ida ta uku daga cikin ka'idojin da malam ya hada guda biyu ka'idan sunayen allah da siffofin allah wanda yake cewa zawahiru nususu sifat ma'alumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin آخر lana لنا ma'ana wa ومجهولة lana باعتبار الكيفية zahirin nassoshi da suke magana akan siffofin Allah maɗaukaki sanannu ne ta wani ɓangare ɓoyayyu ne ta wani ɓangare na daban sanannu ne ta ɓangaren ma'ana in an ce sifa ta hannu ko fuska an san me ake nufi da wannan ma'anar ko amma ɓoyayyu ne ta fuskan yanayin yadda suke babu wanda ya sani saboda allah ba wanda ya gansa amma allah ya ba mu labari yana da kaza to abin da ake so ni da kai mu yi imani da shi yana daga cikin rukunan yin imani da allah ka yadda da wa'annan siffofin da allah ya tabbatar wa kansa kai ka yadda da ma'anar yaya yake baka sani ba saboda baka taba ganin Allah ba kuma ba za ka gan shi ba matukar kana da rai sai ka koma gare sa shine za ka ga ubangiji to kai abin da ake so ka yi imani a matsayinka na bawa Allah ya ba da labari yana da shi manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ubangijinsa na da wa'annan sifofi sai ka yadda a matsayinka na bawa saboda Allah ba wanda ya kai shi faɗin gaskiya ya faɗi da kansa kuma manzansa baya faɗi daga sarransa duk abin da ya faɗi wahayi ne Allah ya gaya masa to Allah ya ce yana da kaza kai ma sai ka yadda da wannan abu na siffa da Allah ya tabbatar wa kansa to shine muna kan wannan gaba wanda har malam ya mai da mu baya akan cewa akwai ka'ida daga cikin ka'idojin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala shine ka'ida ta shida daga cikin siffofin Allah maɗaukaki wanda yalzimu fi ithbati sifati at-takhalli an mahdhuraini azimaini at-tamthil wat-takyif a wajen tabbatarwa da Allah siffansa dole sai ka yi taka tsantsan da al'amurra guda biyu da aka hana ka shine tamthil kada ka kwatanta Allah da kanka ɗaya kenan na biyu kada ka ce yaya yanayin siffar yake kai dai abin da ake so ka yadda da shi ba shi sa Allah da ya tashi ya yaban mu'mine ba sai ce allazina yu'minuna bil ghaibi ko su ne wa'anda suka yi imani da gaibi abu ne wanda yake na ɓoye ba mu sani ba amma Allah ya gaya mana to mun yadda da wannan yaya yake gobe kiyama in mun je muka yi aikin shiga aljanna za mu gani saboda siffan Allah ganin Allah ya fi aljanna daɗi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to kaga abin da ake so a matsayin ga na musulmi wajen tabbatar da tauhidi ka kaɗaita Allah a sunayensa kuma ka kaɗaita shi a siffofinsa wannan shine zai sa duk lokacin da ni da kai muka zo biyan ko kuma neman wasu bukatu namu a wurin ubangiji ya biya mana zai biya mana saboda mun tsarkake shi a sunansa mun tsarkake shi a siffofinsa sai ya baka kai tsaye me yasa saboda gwargwadon darajan imaninka da ta ubangiji da kake da shi a zuciya gwargwadon alakar da kake samu tsakaninka da ubangiji to kaga idan bawa ya san wannan cewa fa alakar ba kuɗi bace ce alakar ba tarin ilimi bace. alaƙar ba tarin dukiya ko mulki ko sarauta ba ne a'a alaƙa ce ta zuciya imani me imaninka me ka da ubangiji me kyakkyawan mu'amalar da kake da shi da ubangijinka wajen tsarkake shi a sunansa wajen tsarkake shi a siffofinsa wajen tsarkake shi a rububiyarsa wajen tsarkake shi a uluhiyarsa sannan wannan shine daman asma'u to wannan zai sa ka samu alaka kyakkyawa tsakaninka da ubangiji ta yanda kana daga nu ka ce ya Allah yi min kaza Allah zai maka tunda manzo Allah ya ce Allah na jin kunyan mutumin da ya daga hannunsa haka a wajen addu'a ya roki Allah ya sauke hannun ba tare da Allah ya biya masa bukata ba to kaga ashe kenan kaga manzo Allah ya nuna mana Allah na karban addu'a to amma akwai abin da ni da kai in mun yi wannan sai ya zama wato shamaki wajen samun yaddan Allah da ka samu wajen addu'anka ba zai samu karbuwa a wajen Allah ba dalilin ka bin hanyar da ya dace to kaga in ka san wannan zaka kubuta daga wannan matsala sannan akwai wasu aƙidu gurɓatattu da suke kwalmaɗe ma'anar sunayen Allah da ma'anan siffofin Allah suna bashi wani ma'ana wanda bai cancanci a siffanta Allah da shi ba to wannan gabar ne malam yake magana a kai ya ce wa bi hada dalilin wannan ulima butlan mazhabul mufawwida alladhina yufawwiduna ilma ma'ani nususus sifat da wannan dalilin na hankali da ke nuna maka cewa lallai siffofin Allah maɗaukaki an san ma'anarsu amma ba a san yanayinsu ba wannan dalilin yake nuna maka ɓatanci na mazhabar ba su ne masu cewa ba a san ma'anar ba ba Allah ce wa ya baka wa rabbika dhul jalali wal ikram ba suka ce alwajuhu ba a ma san me ake nufi da wajhu ba ba a san me ake nufi da fuska ba saboda haka fuska ma ba a san shi ba kaga wannan yayi daidai su maza ba su kenan sun ce duk abin da Allah ya faɗi da ma'anar da kaifiyar ka ce baka sani ba to ya zama saukar da Qur'ani bai da amfani kenan tunda an karanto an sauko maka da abu dan ka bauta wa Allah da shi kuma an ce abin da aka saukar maka baka san shi ba to tunda baka san shi ba to me amfanin saukar maka da shi tunda Qur'ani Allah ya saukar maka da Qur'ani ne ka bautata masa da shi ka bautata masa da shi don ka samu lahirar ka ta yi kyau duniya kama ta yi kyau su suna na ilma ma'ani nusus sifat suna mika ilimin ma'anonin siffofin Allah cewa ma'anarsa ba a sani ba Allah ya yi magana akan yana da hannaye guda biyu sun ce ba a san ma'anar hannu ba to an ce ba a san ma'anar hannu ba to me amfanin gaya mana da Allah yi kaga bai da amfani kenan ko to su a iya fahimtar su kenan mufawwida abin da suke yi kenan wa yad'una anna madhhaba as-salaf wa yad'una anna hadha madhhab as-salaf suna raya cewa wannan maganar su wai ita ce mazhabar magabata bi ma'ana akan abin da magabata suke akai kenan wasalafu bari'una min hadha al-madhhab malam ya ce magabata kuwa sahabbai da tabi'ai sun barranta daga wannan aƙida ta mufawwida wa qad tawatarat al anhum bi ithbat al ma'ani li hadhihi nusus ijmalan ahyanan wa tafsilan ahyanan wa tafhiduhum al kayfiyya ila ilmi Allah azza wa jalla malam yace wa qad tawatarat al anhum zantuttuka sun yawaita daga magabata bi ithbatil ma'ani li hadhihi nusus ijmalan wajen tabbatar da ma'anonin wa'annan siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala a dunkule a hayanan wani lokaci wa tafsilan a hayanan kuma wajen fayyace ma'anonin ta wani lokaci daban wa humul kaifiya amma yanayin yanda siffan suke shine magabata suka mai da al'amarin ila ilmin lahi azza jal zuwa ilimin allah mai girma da buwaya su wancan sun ce ma'anar ma ba a santa ba haka ma siffar ma ba a santa ba kaga wannan gurɓataccen magana kenan ahli sunna kuma sun ce a'a ma'anar an santa yanayin ne ba a sani ba tunda ba wanda ya taɓa ganin wa Allah tunda ya ce sai mun yadda yana da shi amma ya yake ba mu sani ba Allah ya fi karfin da za a buga misali da shi saboda haka ka bari sai ranar tashin kiyama ka yi aikin da zai sa ka samu ganinsa shine bukatar ka yanzu misali idan aka ce ɗalibi yana makaranta yana so ko da yaushe ya dinga ido hudu da malaminsa abun farko da yake fara yi idan malamin sa na karatu a jami'a in a hall ne shine zai zo kujeran farko ko saboda yana so dirrin da ya san me malam in yi haka zai me zai hada ido da shi yanzu tunda ya zo yau gobe ya zo jibi ya zo duk ranar da bai kashi ba zai ce ina wanda ke zama a nan kaga kenan yana bukatan malamin ya gansa to idan ajin yana ɗaukar mutane ɗari uku ne hall ɗin amma kujerun mutane 200 ne a ciki in an ce za a yi lacca ɗin karfe biyu in allah yadda zai zo karfe ɗaya ne awa ɗaya kafin me saboda yana so ne ya zauna a gaba kaga zaman nan da ya ba aiki ba ne hidima ya yi ko har ya zo malamin ya zo ya sansa to haka kai ma idan kana son ubangijinka ya da kai aiki za ka yi tukuru a rayuwarka ta duniya shine zai sa Allah me ya ji daɗin abin da kai a duniya ya yadda da kai ya sa aljanna ta zama makomarka kamar mata ce da mijinta idan mata tana son aljanna me take yi tana yawa mijinta me biyayya iya biyayya to wannan biyayyan ne zai sa mijinta ya ji duk duniya ba wanda ya yadda da shi irinta har ya ma ji zai iya mata abu kaza saboda biyayyen da take masa to kaga wannan alama ce ta me tana son yaddan Allah ya yadda da ita Allah ya yadda da ita saboda mijinta na yadda da ita saboda ita mace shiganta aljanna shine yaddan mijinta idan miji ya ce ya yadda da ita saboda kyawawan ɗabi'un da take masa to aljanna ya waje ba gare ta amma in mijinta bai yadda da ita ba da wuya a karan farko ta shiga aljanna sai ta shiga wuta an kona ta kafin ta samu shiga aljanna saboda ita mace ba ta da wani hanyar samun aljanna a duniya da zaran ta aure kamar mijinta don ya fi babanta ya fi mamanta ya fi duk wani nata haƙƙi a kanta shi sa akwai mahaifiyar wani abokinmu da ta rasu kwanan nan sai muka je gidansu musu ta'aziyya muna zuwa ta'aziyya mijinta ya ce malam na samu babban gibi a gidana ya ce baiwar allah nan idan na tuna rayuwata da ita ina tuna rayuwar na na khadija da manzan allah ne ya ce malam ta taimake na addini ta taimake ni a rayuwa ya ce su biyu ne amma ba zaman kishi suke ba suna zaman ya da kanuwa ne ya ce wata rana zan tashi ko sisi ba ni da shi a aljihuna zan tafi ɗaya gidan kuma ta san can zan tafi ya ce don kada kowa ma ya san za ta bani wannan kuɗin za ta lallabo sai ta gana kusa fita gida sai ta bini sai ta ce ga wannan ka je can ka kashe musu a'a sai ce suna da bukata ka kashe musu a can in yana sallah malama ce ya ce idan ya yi wani tsayuwar da bai dace ba in ya ida za ta ce ka tsaya ɗazu kaza ba haka ba ne kafanka kaza za ka gyara ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza kaga shi ma na da saukin kai <laughs> in wani ne zai ce dan kaza kazanki ko ba haka ba ne wani zai ce dan kaza kazanki ina sallah tun kafin ki zo duniya nake sallah haka wani zai ce amma ya ce kawai ni abinda akwai wani yaron da na san shi a ɗakin ta wallahi ban taɓa sanin cewa ba ita ta haife shi ba sai ranar yaron kishiyanta ne amma a ɗakin ta sai ni ranar nake sanin cewa ma ba ita ta haife shi ba shine yana faɗin magana sai kawai na ji hawaye ya cika min ido yaron ya tashi fita yana kuka sai na ce mai Allah ya sa wannan hadithin ya tabbata a kanta manzo Allah ce duk matan da ta kwanta ta rasu mijinta yana juyayi yaushe zai samu mace irin wannan aljanna ya waje gare ta to ka duba wannan kyakkyawan yabon malamin da daga cikin malaman da suka karantar da ita nake ce mai ga abinda wani ya faɗi a kanta mijinta kai nake ce mai ga abin mijinta ke faɗi a kanta sai ce ai mata haife da haka in dai wacce ce ai tana kaza ya dinga faɗin alkhairanta to kaga wannan one out of 1000 to kaga tarbiyya ake so mutum ya samu don ya sami yaddan Allah ko to haka rayuwarka komai naka ka yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai ji daɗi wanda a ce Allah na jin kunyanka ka san ba karamin abu ba ne kai kullum imamin agonku ne aka ce na jin kunyanka ya kake ji balle ubangiji mai badawa wanda in ya baka ba wanda ya sai hana ka in ya hana ka ba wanda ya isa ya baka in ya talauta ka ba uban da ya isa ya mai da kai ya baka arziki in kuma ya baka arziki ba uban da ya isa ya talauta ka to balle shi kasancewa lallai ubangiji ba abun wasa ba ne in ka bi tsarin Allah sai ka ga Allah ya yadda da kai ya haskaka zuciyarka ya sa albarka a rayuwa wannan kuma baya kore Allah ya jarabce ka saboda mutumin da Allah ke so shi Allah ya fi jarabta shi mu kuma a tunaninmu idan kana yawan shiga jarabawa kana laifi ne ko eh akwai bangare biyu dalili biyu saban Allah na sa Allah ya gwada mutum sa'an nan kuma sanda Allah ke maka yana sa Allah ya ta jefa maka bala'i kana shiga wannan kana fita Allah ya kawo maka wannan kana fita daga wannan Allah ya jefo maka wannan kana fita hikimar shine Allah ya kankare maka zunuban da ke tsakaninka da shi ta yanda ranar da zaka mutu baka da matsala tsakaninka da Allah duk wanda ya je lahira bai da matsala da Allah me yake jira shiga ina aljanna to kaga wannan shine hikimar da yasa lokacin da Allah ke jarabtar mutum in jarabawa ya zo rayuwarka abin da za ka duba ka gani kai mutum ne mai yawan saban Allah in kai mutum ne mai yawan saban Allah alata ake maka sai ka me ka gyara in kuwa baka saba wa Allah sai dai abin da ya boyu gare ka kana yawan yi wa Allah biyayya da sauransu kaga ana ta yawan jarabta ka to ka kara gode wa Allah Allah na kankare maka wa'ansu zanabai ne tsakaninka da shi ta yadda za ka wayi gari baka da matsala tsakaninka da shi kuma duk wanda ya zo wa Allah da kubutacciyar zuciya cike da tauhidi da kaɗe ta Allah wannan mutumin ya sha duniyarsa da ina lahirarsa wannan kuma shine babban abu to kuma wannan shine zai sa bayan ka mutu Allah ba zai taɓa tozatar da iyalanka ba Abdullahi bin Mas'udin sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai babu wanda ya kai shi sanin dalilin saukan aya a cikin Qur'ani daga Fatiha zuwa minal jannati wan nas yace kai da na san akwai wani sahabi da ya fi ni sanin dalilin saukan wata aya a Qur'ani abin hawa na isa zuwa gare shi zan je wajen sa in koyi wannan ilimin wata rana yana sallah da daddare ga yaransa a kwance sai fashe da kuka yace wannan sallan ibadar da nake yi ina ƙara ibada ne saboda duniya ku ta kyau abin nufi ina ƙara nagartuwa ne saboda ko da na mutu kada ku tozarta saboda alkawali ne allah ya yi duk mutumin da yake mutumin kirki ne yana da rai yana kulawa da ibada yana yin abin da ya dace in ya mutu allah baya taɓa tozartar da iyalinsa in dukiya ya bari kuma dukiyar za ta yi albarka saboda nagartuwarsa Allah zai kiyaye wannan dukiyar in gado ne Allah zai kawo wanda zai rike kudin dukiyar 'ya'yan komin kankantansu za su taso su manyanta su da kudin sai Allah ya kawo nagartaccen mutum amma daman da sharaɗi kai nagartacce ne kuma kudin ta halaliya ka same su to in kai bi wa'annan tsarin an gama to wannan shine hikimar da ya yasa bawa ko da yake neman yardan ubangijinsa qala shaykhul islam bin taymiya fi kitabihi al-ma'ruf a cikin littafin sa sananne da ake kira dar'u ta'arud al-aql wan naql aw bil naql littafi ne da yayi wa philosophers raddi ibn taymiya yayi rubutu wajen raddi ga philosophers saboda philosophers aikin da suke da shi shine musu ba su da wani aiki da ya wuce musu wannan baki ne a ce bari ne kuma sai ya dinga zagaye ya nuna maka wai wannan bakin fari ne fa gashi fa kana gani baki ne wuluk amma shi zai ce ma fari ne fatak kuma sai ya dinga kawo maka dalilai don ya yi convincing ɗinka to ibnu taimiyya wannan littafin ya rubuta shi ne don warware irin wa'annan matsalolin na kwakwalwa da wato philosophers suke magana musamman ma akwai mu'tazila a cikinsu saboda su sun ce abu mai kyau shine abin da kwakwalwa ya nuna maka mai kyau abu mara kyau shine abin da kwakwalwa ya nuna maka mara kyau saboda haka su suna gabatar da kwakwalwa akan nassi suka ce da zaka samu nassi na qur'ani ko hadisi ya ce kaza kwakwalwanka ya ce ba haka ba ka jefar da nassin kai amfani da ka shine ka'idar su saboda sun ce su ana yi wa mutum hisabi ne da kwakwalwarsa ba nassi ba saboda haka ne sun kai wani matsayin da suna gabatar da manya-manyan filosofas na duniya akan qur'ani da hadithi irin su aristotle irin su aflaton irin su socrates irin su buddha irin su shine confucius irin su shanzang manya-manyan buziya wanda suke china da makamancin haka saboda shi ne mujaddidi a bangaren buziya na china saboda shi ne har ya je pilgrimage ya je har zuwa india ya yi rubuce-rubuce sama da littattafai guda 500 wajen wannan ilimin na addininsa a wannan haka to duk irin waɗannan philosophers ɗin yau theory ɗinsu su ake narkawa a mai da shi shine successfulness na rayuwar dan adam in ba shi kabu ba ba za ka taɓa samun dacewa ba yanzu haka mutane suka ɗauki irin wa'annan sai a ɗauke shi quotation a china ma wa'anda suke kan eh, confucius sun mai da maganarsa kamar nassi sai ka ji suna cewa kunzo sho wai kung ya ce shi bi ma'ana maganarsa kamar nassi ne in ya faɗi magana in aka rike ta kamar mutum ya ce ma kaza sai ka ce Allah ya ce kaga akwai abin da zaka ja akai to in ya faɗi wannan shikenan saboda haka koda ka je sai an dan na maka irin wa'annan aqidun shi sa dole idan zaka tura 'ya'yanka irin wuraren nan ka tabbata ya koshi da akida in ba ka ba za a jefa mai wata shubha bai sani ba kuma ya zo da shi da bangaren ilimi Allah samu dace to ibn taymiya ya musu raddi a cikin wannan littafi al-matbu'u ala hamish manhajis sunna wanda aka buga shi a ƙasan manhajis sunna a maktaba ce da aka buga ta a ƙarƙashinta ƙarƙashin taƙiƙin muhammad rashid salim to a wannan littafi malam ya ce wa amma tafwidu fa min al-ma'lumu فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن ميدا ma'anar nassi da mufawwida suke yi mu mun sani cewa abu ne sananne Allah ya umarce mu mu yi zurfin tunani a ma'anonin Qur'ani wa haddana ala aqlihi wa fahmihi Allah ya kwadaitar da mu akan aqlihi wa fahmihi hankantar qur'ani da fahimtar qur'ani kyakkyawan fahimta fa kaifa yajuzu ma'a zalika an yurada minna al-i'rad an fahmihi wa ma'rifatihi wa aqlihi to ta yaya zai halarta tare da mu a ce manufa da ake bukata a gare mu mu kawar da kanmu daga fahimtar qur'ani da saninsa da hankaltansa A'a ba zai yiwu ba ila an qala har zuwa inda ibnu taymiya ya faɗi a shafi na 118 wa hina idhin fa yakunu ma wasafa Allahu bihi nafsuhu fil qur'an sai ya zama duk abinda Allah ya siffanta kansa da shi a cikin qur'ani au kathirun mimma wasafa Allahu bihi nafsuhu ko kuma da yawa daga cikin abinda Allah ya siffanta kansa da shi la ya'lamul anbiya'u ma'anahu annabawa ma ba su san ma'anarsa ba to in annaba ba su san ma'anansa ba to ina ga mabiya me amfanin turo su kenan kaga ai bai da amfani kenan ko shine malam yace bal yaquluna kalaman la yaqiluna minha mufawwida masu mika al'amarin ma'anar nassi na siffofin Allah suna faɗin maganganun da ma ba a san ma'anarsa ba saboda sun ce Allah ya ce yana da fuska sun ce fuskan ma ba a sani me ake nufi da fuska ba sannan ba a san ma kaifiyar ba to in an ce ba a san me ake nufi da fuska ba kaga qur'ani ya zama bai da amfani saukar da shi ko tunda Allah ya ce an saukar da qur'ani li yadabbaru ayatihi ko saboda ayi zurfin tunani da fahimta a cikin ayoyi da ma'anan qur'ani to kuma sun ce ba a santa ba to in ba a santa ba bai da amfani kenan ya zama kawai kaman abcd kaga an ce ma eh ai kasu yana da wani ma'ana ne bai da wani ma'ana sunansa me eh alifun in an ce ma alifun me ma'anarsa ka ce alifun kawai shikenan bai da wani ma'ana sai ya zama qur'anin ya zama kaman alifun ba'u ne huruful hijaiya ba su da ma'ana shine malam yake cewa qala ibnu taymiya ya ci gaba da cewa a cikin wannan littafi wa ma'lum anna hadha qadhun fil qur'ani wal anbiya wannan maganan da mufawwida suka faɗi suka ne ga qur'ani kuma suka ne ga annabawa tunda za ce ya za ce annabin da Allah ya aiko bai san abin da Allah ya aiko shi da shi ba kaga ya zama bai da amfani kenan yace id kana Allah anzala qur'an saboda Allah shine wanda ya saukar da qur'ani wa akhbara annahu ja'alahu hudan wa bayanan linnasi Allah kuma ya ba da labari cewa ya sanya qur'ani shiriya da bayani ga mutane in kuwa shiriya ne da bayani ga mutane kuma a ce ba a san ma'anarsa ba to bai da amfani kenan wa amara rasul an yi al-balagh mubin ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da saƙo bayyananne wa an yubayyana bayyana nasi ma nuzila ilaihim cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mutane bayani dukkan abin da aka saukar zuwa gare su wa amara bi tadabburi alquran Allah kuma ya umarni akan a yi zurfin tunani wajen fahimtar ma'anonin qur'ani wa aqlihi da kuma fahimtar qur'ani afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha wai shin mutane ba sa zurfin tunani wajen fahimtar ma'anoni na qur'ani ko kuwa a zukatansu akwai makulli ne da ya rufe yasa ba za su gane shi ba wa ma'a hadha malam ya ce duk da wannan fa ma fihi wa huwa ma akhbara bihi rab an sifatihi mafi darajan abin da ke cikinsa na ƙur'ani shine dukkan abin da Allah ya ba da labari akan siffofinsa da shi la ya'lamu ahadun ma'anahu a ce wai babu wanda ya san ma'anarsa fala yuqalu wa la yutadabbar ba a hankaltansa ba a zurfin tunani a saninsa wala yakunu rasulu bayyana linnasi ma nuzila ilaihim sai ya zama na cewa kenan annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karan kansa ma bai yi wa mutane bayanin duk abin da Allah ya zuwa gare su ba wala ballagal balagul mubin kuma bai isar da saƙo na isarwa bayyananne ba wa ala hadha taqdir to a bisa wannan maganan ta mufawwida fa yaqulu kullu mulhidin wa mubtadi'in to duk wani mulhidi da ɗan bid'a sai ya faɗi alhaƙu fi nafsil am ma alimtuhu bi ra'ayi wa aqli sai ce maka ai gaskiya a al'amarin shine abinda ni na gano da ra'ayina da hankalina sai ka ga mutum ya ce maka a ai qur'ani ma ni ma da hankalina na gano wani ma'ana ma'anar da Allah ke nufi daban sai ce maka ai shi ya gano wata ma'ana daban sai ya fassara maka da ita da wata ma'anar da ba ta da asali sai ce maka ai na iya larabci ko ai na iya larabci abu kaza ai kaza ne kawai kai tsaye zai gaya maka ai shi ma ya iya larabci saboda haka tunda ya iya larabci duk abin da aka ce kaza ne ba ba qur'ani da larabci aka saukar da ita ba amma a cikin laraba ba ya gagare su ba sai ya nuna maka ashe kenan larabcin da ke ƙur'ani ba larabci na wasa bane larabci ne me na ilimi wanda in ba ka san shi ba ba za ka san abin da ya kunsa ba a zamanin manzo Allah lokacin da Allah ya saukar da innahu dhanna na Allah yahur shi ya zaci cewa ba zai dawo ba yahur bi ma'ana ya'udu ba zai dawo ba bi ma'ana mutum ya mutu yana tunanin ba zai dawo ba laraba suka ce manzo Allah kai wannan ba larabci bane yahur ai ba larabci bane sai aka ce ma wani kai ka je ƙauye ka binciko wannan kalmar bai ma tafi ƙauyen ba yana cikin tafiya sai ga wani yaro dan karami kamar wancan yaron ya kama da dan karamin tsuntsu sai ya daure mata kafa kasan yadda yaro ke wasa sai saki tsuntsun ka san me zai yi sai tashi sama sai ce tara tairi tsuntsuna ya tashi sama innahu dhanna allan yahur sai jawo shi eh, ha sai tsaya kallon yaro su ga kalmar da suka karyata suka ce ba qur'ani bane ba ma larabci bane ga yaro dan karami yana amfani da ita sai ya koma ya ce kai larabci ne fa ga wani yaro dan karami ga wani yaro dan karami yana faɗin ma'anar kalmar. a shi kenan abin da ake nufi dawowa kenan to kaga a wannan sannan ya zo ya ce maka a shi ai ya iya larabci to kuma babu inda ake yi wa addini hawan kawara kamar Najeriya duk wanda ya ga dama ya zo ya dan yi larabcinsa ɗaya biyu sai ka ji an ce mai ai aka rama kallahu ne duk fatawan duniya nan za ta taro a mika mai kuma zai bada in wanda yake ya san ilimi da darajar ilimi ya ce karya ne sai a ce malaman nan suna gwara kan mutane ko ba ka mutane ke cewa ba amma a boko fa mutane ba sa yi wa boko haka tsakani da Allah ko za ka ga mutum ɗan science class ne ya yi specializing a chemistry sai wanda ya karanta physics ya zo yana magana akan physics ai shi ma ɗan ka sciences ne ko in aka tambaye shi kaza sai ce a ah, wannan ba field ina bane that is not my specialization you know i specialize in chemistry eh shi ga shi mambo park yana gaya ma shi yana gaya ma ga inda ya specialization zai ce ka je ka tambaye shi shine zai ma bayani wannan that's not my field amma wancan field ɗinsa ne ya yi magana kuma in yi magana zai sallama haka ne to amma banda addini kowa yana da abun faɗi a addini a musulunci shi sa kake gani muke yi wa addinin mu hawan kawara kowa yana da abun faɗi a addini shi sa za ka ga kan mutane kullum a gware ki bai yadda cewa wannan fa a'a Me musulunci ya ce a zai ce ya za a ce kaza ai ra'ayinmu ne mu ma ai nima musulmi ne ya za ba za a ce kaza ba nima ai kaza ne ai kaza kaza ne sai ta faɗa fa kuma da zaka dame shi ba abin da ya sani amma zai ce maka ai shi ma malami ne duk da yake mu ba malamai bane amma ai mu ma musulmai ne to haka ake wa addini hawan kawara shi sa za ka ga ana gwara kan mutane kuma mutane su suke gwara kansu in ka iya yi wa boko adalci to fa min babi aula lahirarka kai mata me kai mata adalci dan najeriya fa wallahi tawa yana da fatawasa aljihu in yi haka ya ɗaga waya zai kira ya san malamin da zai kira ya bashi amsan da yake so haka ne sai ka kaka kira malam wani ba za ka samu amsan ka ba kai da shi da kansa ya sani to kaga a nan ka yi wa kanka adalci kenan yanzu kaga kana so a baka abin da kake so ne ba abin da shari'a ta ce ba ko da malamin nan fa ya baka abin da kake so a matsayin fatawa bai canza hukuncin a wajen Allah ba fa ka sani ka cuci kanka ne gara ka tambaye abin da yake shi ne daidai ka ce dan Allah akramaka Allah me daidai a cikin wannan bayanin in ya gaya maka shi kenan sai ka amfani da shi to nan ka kubuta a wurin Allah saboda ka tambayi abin da yake daidai an gaya maka daidai amma in ka ce to akar maka Allah ba mai saukin ka san akwai mutane aka ce kai malam ba mai saukin a hukuncin a hannun malam yake malam iyakaci ya ma bayani sauki na wajen wa Allah shine zai baka saukin shine zai hana ka saukin iya kuma malami zai maka bayani a cikin bayaninsa iya abin da ya sani shi zai gaya maka in bai sani ba zai ce maka me ban sani ba shikenan an wuce wajen kai kuma kai wa kanka adalci ka faɗi gaskiya saboda a baka amsar da ta yi daidai da abin da kake nema na gaskiya in kai karya malam bai san gaibu ba zai baka iya abin da ya ji daga barikinka amma kuma wannan bai canza hukuncin a wurin Allah ba to kaga inda mutane ke zaluntan kawukansu kenan Allah ya sa mu dace to shine malam yake wannan bayani sai yake cewa wa laysa fi nususi ma yunaqidu zalika a cikin nassi babu abin da ke warware wannan maganar da su suke jingina wa ubangiji suke cewa siffofin Allah ma ba a san ma'anarsu ba kamar yadda ba a san kaifiyarsu ba saboda haka kenan qur'ani ya zama bai da fa'ida kenan malam ya ci gaba da cewa li'anna tilkan nusus mushkilatun mutashabihatun saboda su a wurinsu nassoshin da suke zuwa suke magana a kan siffofin Allah abu ne wanda yake a dunkule wato suna kamaiceceniya da juna saboda haka in suka ce za su faɗi kenan za su zo su siffanta Allah da ɗan adam saboda haka sai suka ce babu shubha da ta shige su kenan wala ya'lamu ahadun ma'anaha a ce babu wanda ya san ma'anarta wala ya'lamu ahadun ma'anahu la ya juzu an yustadalla bihi tunda babu wanda ya san ma'anarta to baya halatta mutum ya kafa hujja da ita kenan qur'ani ya zama bayi da amfani kenan tunda an ce ba wanda ya san ma'anarsu tunda kuma ba a san ma'anarsu ba ba za ka kafa hujja da shi ba kakka ce ai Allah ya ce kaza a qur'ani kaga kenan ya zama saukar da qur'anin bayi da amfani gare mu kenan a irin fahimtar da suke da shi malam ya ce fa yabqa hadha kalam sudan libabil huda wal bayan min jihatil anbiya sai zama wannan maganar ya zama abin banza ya tafi a banza ga babin shari'a da bayani na ɓangaren annabawa kenan ya zama zuwansu duniya ba da amfani tunda ba za su iya faɗin abin da Allah ke nufi ba wa fathan libabin man yu'ariduhum sannan kuma an buɗe ƙofan wanda zai dinga kishiyantansu ya dinga mai da martani akan maganganun da suka faɗi wa ya ƙulu innal huda wal bayan fi tariqina sai ce maka ai shirya da bayani ta hanyar mu take lafi tariqil anbiya ba ta bangaren annabawa ba shi sa zaka ga wa'anda suka yi zurfi a ilimin filosofi za ka ga sun fi yadda da wa'ancan filosofas ɗin akan maganan mai annabawa saboda zai ce maka bayani filosofas sun fi iya bayani ina fata an gane shi sa ya fi yadda ya karanta eh, littattafan filosofi akan ma ya karanta qur'ani ko hadisi ya fi samun natsuwa a irin tunaninsa sai ya ce maka li annana na alamu ma naqulu ai mu mun san abin da muke faɗi wa nabi ah, wa nubayyinuhu bil adillati al kuma muna kawo maka dalili ne na kwakwalwa haka zai ce maka ai mu da kwakwalwa muke amfani saboda haka yadda muke sarrafa mu ku ba ku sarrafa ku kaga yanzu ya rubu cewa sarrafa kwakwalwan sa yafi yawa akan irin wannan wal anbiya'u lam ya'lamu ma yaqulun su kuma annaba ba su san abin da suke faɗi ba kaga wannan zai yiwu kaga ba zai yiwu ba fadlan an yubayyinu muradahum balle ma a ce annabawa su yi wa mutane bayani manufar da suke nufi a cikin bayanansu ko abin da Allah ya ce sai malam ya ce fata bayyana anna qaula ahli tafwid wannan bayanin ya bayyana gare ka cewa zantuttukan masu fawwada al'amari suna mika al'amarin siffar ubangiji alladhina yaz'umuna annahum muttabi'una lis-sunnati was-salaf wanda suke raya cewa su suna bin sunna ne suna bin magabata min sharri aqwali ahlul bidi wal ilhad yace shine mafi sharrin zantuttukan yan bid'a da ilhadi kalamu shaykh malam yace maganan shaykhul islam ibnu taymiya huwa kalamun sadidun yace magana ne daidai min zi ra'ayin rashidin daga mai ra'ayi shiryayye wa ma alaihi mazidun da kuma abin da ke kansa na ƙari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a malam ya ce allah ya ji kansa mai wato jin kai mai yalwata wa jama'ana bihi fi jannatin na'im kuma allah ya haɗa mu da ibnu taimiyya a cikin aljanna na ni'ima in ji malam kuma allah ya haɗa mu da mu da malan da ibn taymiyan ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna da sahabban manzon Allah ga baki daya kaga wannan shine karshen bayanin da malam ya kawo akan waɗanda suke cewa kada ma a fassara ma'anar siffofin da Allah ya ambata a cikin Qur'ani a yi shiru to kagan aka yi shiru kenan bai da amfani ina ba an gani. me yasa ake faɗin haka saboda mutum ya san girman wa Allah dan ya me ya bautata masa saboda lokacin da ka san girman Allah lokacin ne zai sa ka be ka ji tsoronsa kuma ka ji tsoron cutar da wani amma wanda bai san girman Allah ba shine za a ce mai na baka da Allah ya ce haka muke so wallahi mutum a ce wani ka cuce ni fa na baka da Allah ya ce alhamdulillah haka nake so mu je can to kaga da ya san girman Allah ai ba zai ce haka ba duk yadda dirrin zai me zai yi kokari ya sauke ma wannan haƙƙinsa ina fata an gane to shi sa dole mutane su dinga taka tsantsan a wajen cutan mutane wannan mutumin da bakinsa ya zo yana ba da labari ya cuci wani ne mawadaci ne yana da mota babban mota shi kuma wannan ya fito da dan akorukuransa ya fito neman abin nan shi wancan mawadacin yana sauri zai je gida saboda za su yi tafiya da 'ya'yansa sai ya yi wa wannan mai akorukuran rough driving ya shigo shi kuma mai a kura wajen kokarin a kada ya bigi motan sai ya karce motan shi wancan mutumin yana fitowa kawai sai kwada wannan mutumin mali dan kaza kaza ka baka ga mota ba kaza kaza kaza mutumin ya daga kai ya kalle shi sai ce Allah ya isa Allah ya isa ya ce mai shi kuma tafiya zai yi ya je kwashi yaransa ya hau hanya su hudu yaransa manya maza motan ta yi hatsari motan ta yi rugu-rugu yaran nan kowa a cikinsu ya mutu shi shi kadai allah ya bashi me ya bashi ishara ya ƙara fitowa bayan sati ya siya wani abu yana neman motan da zai kwasan mai kaya ya bi shi ya kai gida kawai sai aka kira mutumin da ya mara mutumin na zuwa da mota shi wancan yana ganinsa ya ce malam da allah kai hakuri kai tsaye fara ce mai dan Allah kai hakuri me ya faru ya ce malam ka tana da ni ya ce ina eh, tana da kai kai ne kamar ni satin da ya wuce a waje kaza sai ce malam lokacin na mari ka kafa wani abu ya ce eh na ce maka Allah isa sai ce to ga abin da ya faru da ni ya ce na yi tafiya a wannan tafiyar mota na ta kwararrabe ya'yana guda hudu manya dukansu sun mutu don Allah ka yafe mu kaga wannan Allah ya nufe shi da shirya ko da sai a kiyama kuma zai biya kudin marin gashi ya yi salwanta ga mota ya motar shi na wajen miliyan goma sha takwas ya yi asarar ta ga rayukan 'ya'yan sannan kuma ga nauyin marin da ya masa sai ce na yafe maka shi kenan to shi sa kana ganin mutum baka dauke shi komai ba wani baka san yana alakar da yake da shi da ubangiji ba shi sa duk rintsi gara a cuce ka da me ka cuci mutum Allah ya sa mu dace wannan shine za mu tsaya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi a wannan alqa'idatur rabi'a insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Hmm?